daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 625 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalul FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa gwamnatin jihar yobe ta ce ta yi nasarar shawo kan barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara da jihar ke fama da ita Ah, da taimakon Allah ah, an san an zo karshen wannan ciwo din yanzu kusan kwana 21 ba wani wanda ya zo da ciwon amai da gudawa wanda ya kama da kwalera. Za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana da kuma guzurin azumi albarkacin watan Ramadana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladem Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya. Masu ware Assalamu alaikum. Ganawar nan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa ya kawo ƙarshe a jiya Talata tare da alkawarin kawo ƙarshen shirin kwance ɗamarar makami mai linzami a zirin Koriya. To sai dai kuma abin da ake sa ran ya zama babban labari a wannan zaman ba shi ne fito fili ba a ƙarshen yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka sa wa hannu. domin ko shugaba trump ya ci gaba da nana ta cewa zai dakatar da atisayen da ake yi tsakanin amurka da sojojin koriya ta kudu wannan shawarar ta trump dai ta bar abokiyar amurka da ma sauran jami'an sojan amurka da ke bukatar karin haske game da inda kwana a kan zirin na koriya ta arewa wannan matsayin na trump dai ya bar kwararru a harkar soji da rashin sanin tabbas akan wannan batu sai dai a wuri ɗaya kuma ra'ayin 'yan majalisar dokokin amurka ya bambanta game da wannan ganawar irin na garin da garin da aka yi tsakanin shugaban na amurka da takwaran aikinsa na koriya ta arewa ganawar da shugabannin biyu suka yi a ƙasar singapore ya zame wani tarihi wanda aka kammala da alkawarin cewa ƙasar ta koriya ta arewa za ta lalata makamanta da ke zirin na koriya ta arewa a nan washington dai yan majalisar dokokin sun ce suna ganin wannan ganawar ita ce matakin farko na kawo daidaito tsakanin kasashen amma kuma yayin da 'yan jam'iyyar republican ke da tabbaci ko kwarin gwiwa akan wannan yarjejeniyar su ko 'yan jam'iyyar democrat na cewa ne har yanzu fa da sauran rina a kaba domin ko yarjejeniyar an barta a dunkule ba a fayyace ainihin muhimman batutuwa ba a cikin wannan lamari sai dai daga karshe kalaman na 'yan majalisar ya buƙaci kasashen biyu da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a zirin na koriya ta kudu da kyakkyawan dangantaka tsakanin amurka da koriya ta arewa ta da ganin an cimma maslaha mai ɗorewa shugaban ƙasar iran hassan rauhani ya ce zai yi wahala kasarsa ta ci gaba da tsayawa cikin yarjejeniyar na makami mai linzami ta shekarar 2015 da aka sa wa hannu da kasashen duniya muddin dai ba za ta amfana daga wannan yarjejeniyar ba Rouhani ya faɗa wa shugaban Faransa Emmanuel Macron ta wayan talho shi da sauran kasashen da ke da suka sa hannu a wannan yarjejeniyar kamar su Birtaniya, Germany, Rasha da China cewa wajibi ne fa su samu hanyar da za su saka wa ƙasar ta Iran. Bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar ficewa daga yarjejeniyar ta da kakabawa Iran din wasu takunkumai. Trump ya ce Amurka ta fice ne domin yarjejeniyar ta a ne a gefe guda wato Iran ce kadai za ta amfana fiye da sauran kasashen sai dai tun lokacin da amurka ta ce ta janye daga cikin wannan yarjejeniyar a cikin watan maris wannan ya sa ta bar faransa da jamus birtaniya suna ta kokarin ganin cewa iran ta samu wadatattun kuɗi da kulawa domin kawai ta ci gaba da kasancewa cikin wannan yarjejeniya shugaban faransa ya ce da sauran kasashen da ke da sa hannu a wannan matsaya da aka cimma za su yi wata ganawa nan ba da jimawa ba a vienna ƙasar girka da na macedonia sun cimma wata yarjejeniya da aka kafa tarihi a jiya talata hakan ko ya biyo bayan kwashe lokaci mai tsawo ne suna gaba da juna wanda ya haifar da mummunar wato wanda ya haifar da samar da yakin na macedonia wacce take yankin jamhuriyar yugoslavia da kuma tsohuwar ƙasar macedonia ta arewa to yanzu dai wannan sabuwar kawance ko kuma yarjejeniya da aka cimma tsakanin prime ministocin biyu an amince cewa za a rika kiran kasar da sunan jamhuriyar macedonia ta arewa shi ko prime minister alexis tsipras cewa yi wannan yarjejeniyar ya kawo ƙarshen duk wani matsayi da macedonia ta ɗauka akan yankin ƙasan girka shi ma shugaban majalisar wato ƙungiyar ƙasashen turai donald tusk ya yi ya yi wa kasashen biyu ya taya kasashen biyu murna ne yana mai cewa abin da ake ganin kamar ba zai yiwu ba yanzu ya yiwu ya faɗi haka ne ko a shafinsa na twitter shi ma sakataren kungiyar neto james stoltenberg cewa ya yi wannan matsaya da aka cimma zai taimaka gaya wajen karfafa zaman lafiya a daukacin yankin kudancin kasashen balkan din labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya ba da sanarwar harin sojan da aka kai wa kurdawa yan aware a babban tungan su da ke iraq erdogan ya ɗauki wannan mataki ne a yayin da ya auna begen samun kuri'a na 'yan kishin ƙasa musamman akan zaben da za a yi a wannan watan tun a ranar litinin ne dai aka ba da labarin lugudan wuta da jiragen saman yakin turkiya wanda take ta yi a yankin kandil sai dai ba wani labarin cewa an kai hari ta ƙasa nasarar wannan harin zai kara wa erdogan kwarin gwiwa na fara fafutukan yakin neman zaben da neman zabensa da ke tangal-tangal kuri'an jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa erdogan yana samun kuma baya akan gaba da yake da shi na farin jini ga bisa dukkan alamu ko zai yi nasara sai dai ba kai tsaye ba ladan ibrahim a yawake ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ta hukumomi a jihar yoba da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce sun yi nasarar shawo kan barkewar cutar amai da guda ko kuma kwalara da ta yi sanadin asarar rayuka a jihar cutar ta barke ne tun a watan maris ɗin wannan shekara inda ta kama sama da mutum 400 ga rahoton da haruna da biyu ya aiko mana rahotanni dai na nuni da cewa mutane 404 ne suka kamu da wannan cutar amai da gudawa a jihar yobin yayin da cutar ta hallaka mutane guda goma sha shida wadda ta san ma kashi uku da duku bakwai sai da yanzu hakan hukumomin jihar sun ce wannan cuta babu ita da yanzu an kwashe kwanaki 21 ba samu labarin bullar cutar amai da gudawa a kowace karamar hukuma ba don haka suna da tabbacin cewa an kawo ƙarshen wannan cuta na amai da gudawa dr muhammad bello kawo wade shine kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar yobin a gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki sun yi duk abin da ya dace kuma da taimakon allah an samu an zo ƙarshen wannan ciwo din yanzu kusan kwana 21 ba wani wanda ya zo da ciwon amai da gudawa wanda ya kama da kwalera kuma wanda ma ya zo da amai da gudawa to mun je mun goda mun tabbatar ba kwalera ba ne saboda ka tsari na harkar lafiya ta duniya inda za mu iya cewa ayyobe babu annobar ciwon kwalera insha Allah. Kamar mutane nuna ranka da za a ce sun kamu da wannan ciwon kafin a ce an magance wannan matsala gaba daya. A mutane ɗari hudu da hudu suka kamu da wannan ciwon wanda kuma aka ba su magani sannan kuma kaɗan daga cikinsu kuma suka rasu. Gudanar ya za a iya cewa masu rasu. Eh, a cikin ɗari hudu da hudun nan akwai guda goma sha shida wanda yake shi ne kashi uku da digo bakwai a cikin ɗari kenan na waɗannan wanda suka kama suka rasu an shiga loko loko gida gida ana faɗakar da mutane an kokari an inganta ruwa an gaya mutane abin da za su yi don su kare kansu an kula da ruwa an yunkura wajen tabbatar da an sa ruwa magani kafin a yi amfani da shi musamman a sha sannan bugu da kare ma'aikatar ruwa da ma'aikatar a kula da yanayi ta tabbatar da kyancewa ko ina tsatsabi to wannan abubuwan da aka yi shine allah ya taimake mu Eh, aka dakile wannan abu nan din kara ƙananan hukumomi ne wani suka fama da wannan matsala ya eh, alal hakika abun da a sa a gashuwa ne amma a makwabta din an dan samu ɗaya biyu ɗaya biyu haka an basu su da kuma ba su yi tasiri ba kama a rasuwa yusufari busari da jakusko Eh, to amma do annan ba su yi tasiri amma ainihin sa nan ward guda shida a cikin garin a annan muka samu babban matsala ne kuma alhamdulillah kamar da na faɗa eh, an kawo karshen abu insha Allah to yanzu babu wani sabon case na wannan abu nan ne tun a shekarar 2010 ne dai aka samu bullar cutar amai da gudawa a jihar yobin wato shekaru takwas kenan baya kafin bullar wannan sabuwar cutar wanda hukumomi suka ce sun dakile a jihar Yobe yayin da hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatin jihar yoben ke ci gaba da sa ido da kuma faɗakar da kawunan jama'a game da yadda za su kare kansu na kamuwa daga wannan cuta na amai da gudawa haruna dauda biyu muryar amurka daga damaturu jihar yobin najeriya Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Yanzu kuma ga wannan guzurin albarkacin azumin watan Ramadana. Zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da wa'inda ma ba musulmai ba. har ma ya kai ga in ba su da lafiya yakan je har gida ya gaishe su saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan ya sa muke jawo hankalin al'ummar musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi ƙoƙari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa mu Najeriya da duniya baki ɗaya Allah zaunar da mu lafiya. Abu na biyu mu zama masu haƙuri kamar yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya shahara wajen yin haƙuri da kowa da kowa. Sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da faɗace-faɗace da mu za mu tashi a cikin yaki ne gaba ɗaya to iyayenmu sun yi haƙuri musamman tsakanin kiristoti da wanda yake ma'ana tsakanin kiristoti da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaune lafiya kowa na addininsa ba wanda yake tsangwaman kowa to Allah ya kara mana zaman lafiya yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka kafin mu je ga shirinmu na gaba ai ya yara gobe na nake ci na nake ci canza faɗi yake sha ta na yake ci ai yara gobe na nake ci in dai na ɗauki ya ganga ta yan amshina kai kai maro kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na nan na hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake mm, kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gumi yanzu karfe ukun dare ne da minti sha uku a nan washington dc ga shirin ciki da gaskiya jama'a alaikum. A makon da ya gabata, mun kawo muku labarin harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa fulanin da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci. Inda har aka kashe guda daga cikin fulanin biyu da aka kai wa harin. Idan masu rauro na biye da mu, su dai waɗannan fulanin da aka kama sun kai shekaru biyu a ɗaure. Ba tare da an gurfanar da su gaban alkali ko yanke musu hukunci kan abin da ake zargin su da aikatawa ba. aka kuma bukaci lallai sai 'yan uwan fulanin sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya faru daga naira dubu ɗari biyu kuma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira har ta kai ga fulanin sai da suka sayar da shanunsa har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana masa alkawarin za a sako musu 'yan uwansu amma ba a sako su ba baya ga asarar dukiyoyin da suka yi sai gashi har ɗaya daga cikin 'yan uwan fulanin ya rasa ransa a hira da filin ciki da gaskiya da sha'aibu lautai wanda shi ne ma ya tsallake rijiya da baya duk da dai shi ma ya samu raunin harbin bindiga ya ba mu labarin yadda lamarin ya faru a wannan makon za mu ji ta bakin babban Wansu fulanin masu gwagwarmayar ai sauraro lafiya suna nasar fil hashin gulal. da ɗaya daga cikin kuma 'yan uwan waɗannan mutane da aka kama kuma ɗan uwan shi ma marigayi halilu wanda aka harbe wanda shi ma ya shaida yadda wannan lamari ya faru ko za ka bayyana mana sunanka ne farko eto eh sunana ni ne yayansu babba babban su yayan shi aibu eh sunana adam alhaji laute wato adamu kai ne ka ji ka samu sale bayari ne kai kai masa karar maganar nan taku eh sosai ni ne da aka kama mu kanuwan mu muka yi muka yi abu yafi karfin mu mun ga an dauka su an kai su kasan yamuru za a hallagar da su sai na gudu na je wajen sale bayari na ce sale bayari an kama mu yan uwan mu yau mu sa'ali kaman kusan shekara biyu an ki a sako mu kanuwan mu ana so a kashe su ba laifi ba komai don allah ku ne shugaban kungiyar mai talla ku zo ku taimaka mu kar a kashe mabiyan umu a banza gwamnati ba yi binkishe ba ya she ko ga abin da suka yi ba kotu ba a kai su ba ba a yi komai ba ba a yi binkishe ba ko a gane suna da laifi ko a kai su gaban kotu sai a yi da sunan a yi da sunan muna ta sayar da dukiyanmu muna ta gallasar da dukiyanmu iyayenmu tsofon mutane ne suna nan mutanen da ne babanmu suna nan da rai duk kusa kusa nan ba ma yi kaman shi tijo ne duk abin da faru sai shi a bar man Allah to gashi yanzu an kare mashi da yaran shi abin da sa na je na kai man Sali Bayari gudunmuwa Sali Bayari ka zo ku ne masu idon gwamnati ku ne kuka son komai ku gaya man gwamnati ku binkishe ina laifi yaran nan da za a rike mamu yara a kai su kotu har shekara biyu ba za a gabatar da su a kotu ba sai a zo a yi da sunan a yi sai ana so a gallasar da mu a kashe mu ma yanzu gashi nan hoshiyar da halilu kamar tagwaye tun da aka haife su ba su rabuwa dare da rana to an kai man gwamnati korafi sun ji abin da ya faru mun gallasar da mu ba komai zamani fulanin daji ya zuwa kawo irin wannan korafi ba za a tura gwamnati ya je a bin kishe ba fulanin daji har ya ya sai da wajen garke bakwai gwamnati ba zai je a gada idon shi ba ba gwamnati a ƙasa wato ba tausayi yau kenan ko tunda mu ba mu yi makaranta ba to mu yanzu shi kenan mu zama mu ba bayan Allah ba kenan yanzu to gashi na akan gwagwarmaya da ake na yanzu gashi Halilu da hoce sun je wajen shanu da yamma sun sayo mashin za su dawo da yamma an je an tare su an kama harbin su an kashe Halilu hoccere yau gashi ba shi ba sha alhaji laute ba zai iya ko sallah hajiya delu bai iya shi abinci sun hana mu ga ga matayensu alilu yana da da iyali har guda uku an bar mu da marayu ga dukiya an gallasar da shi to shine na ce to ni yanzu za mu do mu kawo man gwamnati tun da an kama mutum ɗaya cikin yana nan hannun yan sanda in zo gaban duk duniya yi wannan labari gwamnati ya ya binkisho mutanen nan kasu zo su gama da mu a shekaran jama na ji su yi runduma sun zo a kwanya wai suna so su nemi wai wai ina muke a wajen sarkin garinmu alhaji ibrahim sun zo suna nemi wai suna so su je gidanmu ko su yi mene allahu alam shine na ta shaibu tashi mu je mu gudu mu kai man manyan mu ko allah sa su sheshe mu ko kuma su bar a gallasar da mu a gama da mu shikenan abinda allah ke so in shine musulunci ya she ayi to shikenan mu daina ma gaya man gwamnati yanzu da gashi an kama su le, mun gaya man gwamnati ba so daya ba so biyu ba a tura gwamnati su je su yi binkishe mana to ba a ba ga su le shan hannu a yamura dukiyan shi ya watse namu ya watse mu ba shi ba sha mu rasa yadda za mu to yanzu gashi na ana harbin mu kaman kaman naman daji kuma ashe akwai gwamnati a ƙasar nan to ba mu gaya man gwamnati ba ne to shikenan daga yau mu in ai mun wani abu ba abin da za mu faɗa wato adamu lauta ai magana neman irin wannan ba a dainawa sai ranar da allah ya hukunta abin da ya hukunta wato kowa a ƙasar nan ai adalci yake bukata ana yi me za ka na lokacin da ka ji labarin an harbi halilu kai kana ina ne a lokacin lokacin muna gida mun gama a shan sai muka ji hoccere ya bugo man iyalin sha'aibu an harbe su fa an kashe halilu shi ke na muruga da gudu da komai da mashin muna gudu muna gudu mun je sai mun ji har an ɗauko gawan an karwo wajen wajen dokta shi na sai na gudu na je na samu dco na konya na ce to dco ga abin da same mu fa kuma an kashe halilu muka zo da yan sanda sun ga gagawan halilu na ce to mu yanzu abin da muke so gwamnati ya taimaka mu musulmi ne ba mu kai gawan wari a taimaka mu yan sanda su sa hannu a je a yi mashi sallah kuma 'yan sanda su tashi su yi aiki an zo da 'yan yutu guda biyu na ƙauyen alaƙa su ne suka taya sha'aibu ya ɗauko gawan hoshere su ne sun ce eh to mutumin nan da hoshere ya biyo da gudu ya shiga gudun ana kiran shi sha'aibu kai ana kiran shi musa to shi ne kuma ɗan sanda sun yi ƙoƙari sun je sun kamo musa na yanzu haka yana hannun 'yan sanda shi kenan 'yan sanda na kwanya ba ta ɓangaren shi ɓangaren ado da sai aka ɗauki magana aka kai shi adolo aka ce to sha'abu ya samu dpo na adolo to shi sha'abu ya riga ya hassala mun ce to yanzu in haka na sha'abu ba zai je wurin ba a je a gama da shi yanzu a janye magana a kai shi wajen yare komanda na idda in an kai shi wurin to shi kenan maganan nan yanzu mu ba abin da muke so a ɗauko shi a kawo shi gaban manya su binkici maganan nan don allah don annabi kar a ƙara dangin mu a adamu laute kai kana zargin cewa waɗanda suka kai wannan hari suka kai shi halilu suna da dangantaka da wannan labari da ake yi na kama su yan uwanku waɗanda suke kudancin najeriya a duk wuraren nan ba wanda sun an kama su wajen shekara bi shekaran mu goma sha sha biyar wajen akwai ba wanda bai son mu ba wanda bai son su kuma yadda muke zama kasan nan da masu kasan mu da wani laifi muna zama lafiya lau da su to illa iyaka wannan zargi da aka yi mamu to bayan shi yanzu kuma mun kai kuka a binciki mutanen nan in suna da laifi a kai su gaban kotu hukunta su in ba laifi a rike rike mutum har yaushe hmm? to shi kenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautar mu to shi kenan abinda muke faɗa da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fiti ga shi yanzu an harbi halilu an kashe shi ga hoshiyar an harbe shi bule ya same shi allah ya taimake mu da bullet nan shi ma da aka shiga shi yanzu na tare da bullet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kuka nan gwamnati don allah don annabi ya je ya ɗauko magana na ya kawo shi nan su bincike da kansu su ga in gaskiya ma su gani in karima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na hoshere nan ka ga gawan halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tun da ba a ba a kare mamu hakkin mutu a kawo shi nan fedara in ba a kare mu hakkin shi kenan sai mu bar ma kayi kara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da ake mamu yanzu ya yawa yanzu dai wannan wasiƙa da na ga eh, wacce aka tura wa shi babban sufito na 'yan sanda ibrahim idris sannan kuma eh, kun ba da kwafi ga kwamishinan 'yan sanda na jihar kogi kazalika kuma da mataimakin kwamishinan 'yan sanda Eh, na jihar kogi eh, to daga wannan yanzu wani mataki za ku ɗauka tun da kun ce rayuwarku tana cikin hatsari eh, za ku sake komawa kogin ne ku ci gaba da zama koya to yanzu za mu bar iyayenmu dole mu koma da iyayenmu da dukiyanmu da ƴaƴanmu duk suna shan dole mu koma yanzu mu yi kalman shahada in gwamnati bai ɗauki mataki to an kashe mu kar a yi komai tun mun sha mu kawo ƙorafi wajen gwamnati ba mu ga komai ba ba a sako mamu yan uwa ba a binkisha ba yanzu an kashe mamu dukiya to an bar wannan yanzu an zo an hau mu ana kashe mu yanzu ɗaya to mun tabbatar yanzu za a ƙara yanzu ba ba za mu iya mu kwana gidanmu ba. a ci gaba da bibiyar wannan batu da kuma tabbatar da ganin an yi wa fulanin adalci idan allah ya kai mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai sake ziyartar ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris yanzu a madadin nasiru adamu el hikaya nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya ta yanzu kuma ga wasu daga cikin sharhin jaridun kamaru zan fara shirin jaridun namu ne da jaridan emergence an da shafinta na farko ta labarta mana cewar manyan sarakunan gargajiya na bangaren yan na ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun fara dukufa ka'in da na'in wajen lalibo hanyar zaman lafiya a yankin nasu sai kuma jaridar metayo anda ita ma ta hango mana cewar zaɓuɓɓukan guda biyu da za a gudanar na 'yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi a ƙasar jamhuriyar kamaru hukumar zaɓe na ƙasar elekam ko election kamaru mai yiwa ne a gusar da zaɓuɓɓukan har zuwa shekaran baɗi na 2019 sai kuma jaridar la nouvelle anda ita ma ta hango da cewar matsin lamban da waɗansu manyan ƙasashen duniya suke wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya wanda ya kwashe shekaru 36 a karagan mulkin ƙasar ta kamaru a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar na wannan shekarar 2018 suna neman sanya tsohon sakataren ƙasar kamaru marafa hamidu yaya a matsayin ɗan takararsu domin ya zamanto shine zai karbi kujerar shugaba biya sai kuma jaridan mutation anda ita ma ta ce yau kwanaki ɗari kenan da shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru biya, ya yi wa sa gyaran fuska kana ya kama waɗansu tsofaffin ministoci ya dankara su a gidan yarin ƙasar sai kuma jaridan economy ita kuma cewa ta yi shugaban ƙasar kamaru yana ci gaba da gudanar da manyan ayyuka musamman a faɗin ƙasar domin ganin cewa ya cika alkawarin da yi wa 'yan ƙasar ta kamaru wajen ganin cewa ya canja fuskan manyan biranen ƙasar har ma da karkara jaridan informatin kuma ta labarta mana cewar kakakin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru isa ciroma bakari ya faɗa wa manema labarai cewar Komai me yasa yake marawa shugaba biya baya musamman ma wani ganin cewa shi ma daga cikin manyan 'yan adawan ƙasar ta kamaru mahama awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio VOA America. Mai magana Hadi tsohon sarki daura. Da Allah ina so ku bani dama domin in yi tambaya ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa kan kin shirya zaɓe na sanata na katsina ta gabas wato wakin daura wanda Allah ya yi wa cikawa saboda mun ga a kudancin ƙasar nan an samu makamancin irin wannan matsala da sanatan ya mutu sati uku ba a yi ba aka shirya zaɓe. Assalamu alaikum mai magana Malam Hassan na tsibirin maraɗi a zuwa sarkin galin mazaunin kumashin Ghana sabon zango. Muhammad Isu na ji kana wata magana ka ce wai kana mulki kamar sayar da Umar. In ce to in kai ka faɗi in kuma 'yan shamiyan kare ka faɗi. To Allah akwai hankali da Allah don sayar da Umar shi ko kwana bayi yana biyar dare ne. Yanzu in wani talaka na kuka bai ci abinci ba don kar Allah ya kama shi da wannan nauyin talakan kai kuma kana can kwance kuna huta ku to ga labarai kuma a takaice ganawar nan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban amurka na koriya ta arewa ya kawo ƙarshe a jiya talata tare da alkawarin kawo ƙarshen shirin kwance ɗamarar makami mai linzami a zirin koriya to sai dai kuma abinda ake sa ran ya zama babban labari a wannan ganawar ba shine ya fito fili ba a ƙarshen jirgin yadda kasashen biyu suka sawa hannu domin ko shugaba trump ya ci gaba da nanata cewa zai dakatar da atisayen da ake yi tsakanin amurka da sojojin koriya ta kudu shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ce zai yi wahala ƙasarsa ta ci gaba da tsayawa cikin yarjejeniyar makami mai linzami ta shekarar 2015 da aka sa wa hannu da kasashen duniya muddin ba za ta amfana ba daga wannan yarjejeniyar rahani ya faɗa wa shugaban faransa emmanuel macron ta wayan tarho shi da sauran kasashen da ke suka sa hannu a wannan yarjejeniyar irin su birtaniya germany rasha da china cewa wajibi ne fa su samu hanyar da za su saka wa ƙasar ta iran bayan da shugaban amurka donald trump ya yanke shawarar ficewa daga yarjejeniyar ta da kakabawar iran wato takunkumi kasar girka da na macedonia sun cima wata yarjejeniya da ta kafa tarihi a jiya talata hakan ko ya biyo bayan kwashe lokaci mai tsawo ne suna gaba da juna wanda ya haifar da samar da yankin na macedonia wacce take yankin jamhuriyar yugoslavia da kuma tsohuwar kasar macedonia ta arewa masu haro da kama kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa insha Allah da wani sabon shirin idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com in zama da din shila dan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abo sai injiniyan mu Daryl Smith Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.